Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku Abbas Sale. Ina kira ga masoyana da su dinga ƙara min ƙarfin gwiwa ta guri guda uku. Na ɗaya, danna min subscribe ga waɗanda ba su subscribe ba. Na biyu, ku dinga danna min like, saboda wannan like ɗin yana taimaka wajen yaɗa bidiyon a YouTube channel. Na uku, ku dinga yi min comment.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 kina nufin ni makiyin ki ne kenan mahadar rayuwa raina waka sosa zane yi ma da raira ya jariri abin ya birge ni sosai fa dole in bi kidan kina da halkunya waye kai kai kuma zuciyata tana bi dan ragin hanya ai sai dai ka nemo ni rage ma hanya a mashin amma dai ba a nan ba ta sai ba kai ka yi wa zuciyarka abu daya bayyana min abin da zan yi na shirya ka kula da ita Tallafa na barka ma da kaga ba maganar taimako a amma ga ya masa da bakin ki yake na yarda kin yarda da me mun ta tanga mun yi da zama da juna mun tare bacin ran da za ya sa gan mu a rana mai damarar farraka marai ne zai gona tun da akwai so na gaskiya har da amana kirki halƙawari na yarda da ke zan fahari ya kusa jini ya To duka duka dai abinda zamu iya kawo muku kenan da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka kuma ga muna muna ta cancarewa ni da Rangila Master Rangila ya cancarewa ce eh a kake jin ta ko da mu oba ga kuma motsa <laughs> eh, jiki eh haka ne <laughs> eh to shikenan masu kallon mu da wannan nake cewa a ah. tsafta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku suburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka